daidai da 24 ga watan februari shekara ta 2016 wannan shine kasan na 11 daga cikin jerin kasusuwan karatun littafin a sharia na al'imamul muhaddis abubakar muhammad bin al-hussein al'ajirri allah madaukin sarki ya gafarta mashi Kuma yadda muka sani muna bibiyan sharhin azzari'a ila bayani maqasid kitabin shari'a na Fadilatu sheikh al'allama rabia bin hadi umair al-madakhali allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi a karatun da ya gabata mun shiga babi na biyu باب ذكر أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته بلزوم الجماعة babin da ke bayani akan annabi ya umarci al'umman shi da cewa lallai su lazimci jama'a duk abin da yake da alaƙa da rabuwa su hankali da wannan wata haziruhu iyahumul furqa da kuma jan kunnen al'umma da cewa su nisanci rabuwa ko yake wannan shi ne umarnin da annabi ya ma al'umman shi duk wanda ya fita daga cikin wannan al'umman to shi ne zai yi abin da yake so in dai kana cikin al'umman annabi daga umarnin da ya maka to mun karanta hadisai da asarai a cikin wannan babi har zuwa sanda makaranta hadisin da Alharis Al'ash'ari al ya ce mazan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce inna allah ta'ala amara ya hayabuna zakariya bi hamsi kalimatin allah madaukin sarki ya umarci ya haya ɗan zakariya da kalmomi biyar ya amaru bihinna cewa zakariya ya aiki da su wa ya amur bani isra'ila ya amalu na bihinna kuma ya ce ya umarci banu isra'ila su yi aiki da su domin karanta cewa shi ma annabi ya ce yana mu da wasu kalmomi guda biyar wanda allah maɗaukin sarki ya umarce shi da su na farko aljama'a a lazimci jama'a wasan wata'a sannan ya zama ana sauraron maganin shugaba kuma ana mai biyayya wal hijira sai kuma yin hijira wal jihadu fi sabilillah da kuma yin jihadi saboda ɗan kalmar Allah faman farakal jama'a shidaran duk mutumin da ya rabu da jama'a daidai da ɗani ɗaya haka faƙadar halaka ribkatul islam mai ra'asihi wannan ya kwaɓe <clears throat> igiyar musulunci daga wuyan shi baki ɗaya illa an yi rajiya har sai in ya dawo wannan hadisi da muka karanta shine malar rabi'u ya ce hadisul haris sahihun hadisin haris hadisi ne ingantacce rijaluhu thiqatun mazajin da suka roto hadisan amintattu ne rawahul imamu ahmad fi musnadihi al-imamu ahmad ya fitar da shi a cikin kitabul musnad a mujalladi na hudu shafi na 120 wa tirmidhi al-imamu tirmidhi ya fitar da wannan ruwaya fi jami'ihi a lamba hadis na 2863 wa ƙadarrawahu gairuhuma mislu tayalisi wa abdurrazzaq wa bin hibban mala ya ce wani shi ya ruwaito wannan hadisi misalin al'imam abu dauda a tayalisi da al'imam abdurrazzaq a sana'ani da ibn hibban Bale ya ce wa huwa hadisun tawilun wannan hadisi ne dogo kama a sharar mu'allif kamar yadda al'imam al'ajuri ya yi ishara domin da ya karanto hadisin daidai inda ya ce allah ya umarci ya haya ɗan zakariya da kalmomi biyar sai ce wa zakarar haditha bitulihi kunga wajenku wajen ku sai ya ambaci hadisin da tsawon shi hadisi ne mai tsawon gaske kama a sharar mu'allif wafi akhirihi a ƙarshen wannan hadisi ya ce wa mani da'a da'awar jahiliya duk wanda ya kira yi kururuwa da da'awa ir na jahiliya fa innahu min jutha jahannama wannan yana daga cikin a gaban kayan aikin rura jahannama shine ne karmami ko gumagumai ko da sauransu ai hijaratu jahannam yana daga cikin duwatsun da ake rura jahannama da shi duk wanda ya kira zuwa ga kabilanci mu 'yan danginmu ko ku zo ku 'yan yaranmu ko ku zo waɗanda muke da wani kwamiti tare a kan abin da zai zama kira ne irin na jahiliya kabu wannan abin na jahiliya a tafi da kai kana sake ka mutu za ka zama daga cikin goma-goman jihar nama. madadin ma a ce wai a hura wutan kai a sa ka to ku ne ma kuke ta da wutan allah maɗaukin sarki ya kiyaye faƙala rajulun sai wani mutum ya ce ya rasulallah wa in salla wa sama shi wannan mutumin ko yana salla yana azumi kuma yana kira zuwa ga wannan kururuwa na jahiliya zai zama daga cikin garuwa shi ko gumaguman jahannama qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ce wa in salla wa sama ko yana salla yana azumi o bi da'awalla in za ku yi kira to ku yi kira da kira na Allah allazi sammakumul muslimina wanda Allah maɗaukin sarki shi ya kira ku musulmi almu'minina kuma ya kira ku mu'minai ibadallah kuma ya kira ku da cewa ku bayi ne na Allah mun gano wannan da kyau ko ko annabi bai taba yin hadisi ba sai wannan duk mai imani zai shiga taitayin shi kun fahimci wannan zai shiga taitayin shi ya natsu akan duk abin da yake yi domin dukka kare rayuwa ka tafi lahira a cewa wai makoman ka jahannama ne to me amfanin rayuwar da kai tun daga farkon ta karshen ta la khaira fiha Allah madaukin sarki ya kiyaye mala yace wa fil hadis a cikin wannan hadisi akwai hasun ala sam'i wa ta'a matil muslimin akwai bayani akan cewa lallai ne waɗanda suke musulmi ne su zama masu sauraron shugabanni da kuma yi masu biyayya idan aka je shugabanni shugabanni na musulunci da malamai jagororin al'umma da suke nuna masu hanyar Allah sannan shugabanni ko da irin waɗannan ne wanda tsari na yau ya kafa su za ka yi masu biyayya a inda bai karo da shari'a ba za ka yi biyayya a inda kake tsoron cutarwansu an gano wannan da kyau ko domin za ka iya cewa ba za ka yi da'a ba kuma su cutar da kai kuma su hana kayan yin addinin da kake yi to wannan yana daga abin da dole ne sai an faɗakar da al'umma kan shi kan mutum ya ɗaukan makan shi zafin kai aini ba zan masu biyayya ba saboda ba gabanin musulmi ba ne akwai matsaloli da dama wanda idan ya zama suke da fada a ji kuma su ne suke da abin da za su iya hukunta duk wani wanda ba su ba sai ka yi taka tsantsan allah maraukin sarki ya tsare mana imaninmu sai ce fa'in na fi zalikal khairul kasir a cikin yi masu biyayya akwai alheri mai yawan gaske a ciki kun gano wannan da kyau ku akwai alkhairai masu yawa cikin yi masu ɗa'a wa minha domin misali in kana masu biyayya za su iya yin banna da za ka je kai masu gyara kuma su ɗauka a lokacin da suka fahimci cewa kai kana adawa da su ko kana cin mutuncin su ko kana bijiri musu duk sanda matsala ya taso ka je kai magana ka ce ga abin da kake gani na gyara ba za su ɗauka ba kuma idan suka ki ɗauka laifin naka ne domin kai ne ka bude kofan ɓanna kadai inda aka ce ba za a yi biyayya ba shine inda aka yi umarni da sabon Allah domin ba su ne Allah ba su bayan Allah ne da suke yin umarni da umarnin Allah sai suka sauka suka yi nasu to nan ba za ka yi da'a ba kuma ba za ka yi tawaye ba mana ba zan yi ba amma kuma haƙƙinsu ne ka yi masu nasiha ka fayyace masu illan wannan abin don su gyara in ba su gyara ba kai ka fita an gano wannan da kyau ko Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace wa minha daga cikin abin da za mu ɗauka cikin wannan hadisi alhifadu ala wahadatil muslimin hadisin yana bayani akan cewa dole ne a kiyaye a tsare al'umman musulmi su zama al'umma ne kwaya ɗaya wa jam'u kalimatihim da ƙoƙarin tara kalmar musulmi waje ɗaya duk abin da zai kasance wannan sinan waɗannan sinan hadisin ya hana an gano wannan da kyau ko duk wanda ya ɗauko wannan to yana yin kauro da annabi ne yana ɓata addinin annabi ne Allah shi kyauta wa haƙanin lidima'il musulmi da kuma ƙoƙarin zubar da jinin musulmi wa a li'aradihim sannan kuma da kiyaye mutuncin musulmi shi wannan hadisin yana tsare duk abin da ya shafi jini da kuma mutuncin musulmi wa amwalihim da kuma dukiyoyinsu kun ga dai ana dai koma ma hadisin hudu ban kwana na manzon Allah ne tsare jini tsare mutunci tsare dukiya duk wanda ya haifar da sabani tsakanin musulmi to yana saka waɗannan abubuwa guda uku cikin haɗari ne kamar yadda malam zai zo zai mana bayani da izinin Allah wa fi shakki asal na dangane da mutumin da zai kirkiro abin da zai karya sandan da ta hada muminai domin a da idan aka zo da bayi ana ɗaura masu sarƙoƙi ne to a farko al'amari lokacin da sarƙa ba ta da wadata sai a sa sarƙan <clears throat> wani lokaci a ƙugu wani lokaci a wuya to ƙarshen ta sai a sa sanda tsakanin wannan da wannan kun gani tsakanin wancan da wancan haka za a jera bayan inda wani zai zo ya datse sandan kaga ya raba waɗancan bayan da kuma waɗannan bayan kun da wannan da kyau to shine annabi yake cewa duk mutumin da ya haifar da saɓani da rabuwan musulmi kamar suna sarƙe da juna ne cikin irin wancan sarƙan ya zo ya datse tsakiya an gano wannan da kyau wasu ke mamaki ga cewai al'amarin haɗuwa da rabuwa dama haƙƙin wane ne ya bayanin ma'anan haɗuwa da rabuwa ba haƙƙin manzan Allah ba ne sai manzan Allah sai ya ce ga yadda abin yake sai wani sai ya ce maka shi ba haka yake son ya yi ba to za ku zo za ku ji da mun yi karatun da ya kai ga maka karanta na manajiya za ka zo ka ji wannan aƙida na fahamun nusus aljadida shine dole waɗannan nasoshin da ake kawa na alkur'ani da hadisi fahimtar da annabi da sahabbai suka yi masu fahimtar da malaman farko suka yi masu dole sai an rushe wancan fahimtar an zo da sabuwar fahimta ta yau yanzu wannan cewa ta simu bi hablillahi jami'an wala ta farraku ba ana nufin mu taru waje ɗaya ne mai aiki tare mu zumunci tare mu addini tare mu ci mu sha tare ba to a wancan fahimtar sabuwa da aka zo ta ba haka ba shi shine kai ga koma can wannan ya koma nan addini kake oho addini kake oho amma kakwa haɗu ba lalle ne in kun haɗu oho in ma ba ku ba oho duk abin da ka sani na addini sun sun yi bayanin sabanin shi kuma littattafai ne suka rubuta masu yawa suka ɓata al'amarin alkur'ani da sunna baki ɗayansu za mu rika zuwa muku da misalan wannan kuma duk za ku ji kuma za ku gane kuma ita wannan da'awan an riga an shigo da ita ko'ina kuma idan wannan da'awan ta yi ƙarfi ko to boko haram ba komi ba ne Sau da abin da ke sa mutane su zama masu mutunci da addini shine alkur'ani da sunna a bisa fahimtar da annabi da sahabbai suke mashi yadda Allah yake so idan aka saki mutane to za su zama mai babbalun kawai kowa zai abin da ya ga dama sai kai manasi fassarar da kake so ka abin da ga dama shine abin da ya kaifar da waɗancan miyagun aƙidin da muke gani sun zame ma al'umma fitina a yau Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu shine malai wa fi shakka asal muslimin dangane da saba ma wannan abin da ya hada tsakanin musulmi wal khuruju alaihim da yi ma al'umman musulmi tawaye wa ala immatihim da yi ma shugabannin da ke jagorantar musulmi tawaye Minal Wailat malam ya ce yana daga cikin bala'o'i ma la ya alamuhu illallah ba wanda ya san inda wannan bala'i da musiba za ta tsaya in ba Allah ba mun gane min zalika daga cikin wannan bala'in akwai idafil muslimin idafil muslimin raunata karfin musulmi daga ran da wani suka rabu da wani to sun yi rauni fa raunata musulmi abinda annabi ya hana kenan da kuna ku goma idan uku suka ware nan biyar suka ware can biyu suka ware can a riga a raunata wannan ƙarfin musulmin shi ne abin da annabi ya hana ya ce wa ta zahabari hukum barazanan da kuke da ƙarfin da kuke yi sai wannan sai ya watse shi sa annabi ya ce kar a rabu sannan <clears throat> sai ce mama a da'ihim musulmi za su yi rauni a gaban makiyansu wa ihdarul lidima'ihim wannan zai zama hanya na zubar da jinin mu'minai wa amwalihim da kuma wawashe dukiyoyinsu wa aradahum da kuma cin mutuncinsu duk sanda aka rabu sai wannan bala'in ya faru rarrabuwan da musulmi suka yi musamman ka ɗauko arewacin najeriya ya taimaka wajen haifar da wannan bala'i na boko haram domin suwana sun ɓalle suna ganin su shugabanni ne ya kamata su ne jagorori masu fada aji wannan bala'i yana daga abin da ya haifar da wannan bala'in da wasu ma sai suke ganin su ma za su zo su balle su irin nasu su ma daga lokacin sai aka rika sadado masu da waɗancan miyagun aƙidin don dama suna son shugabanci suna son girma suna son kuɗi suna son faɗa aji suna son kaza to sai su ga duk ga waɗannan abubuwan za su zo masu kuma da sunan addini wannan ya haifar da abin da ya faru aka zubar da jinin musulmi aka lalata dukiyar musulmi aka ci mutuncin musulmi yanzu ba nan da aka yi sakamakon abin da waɗancan mutane suka yi kuna tsammanin da shekara hamsin za a mai da wannan ɓannan ne ba za a iya mai da ta ba domin ɗan shekara hamsin da aka kashe in ga ce an haifi wani kafin fayin zai kai da hankali da ilimi da tunani irin na wancan da aka kashe yanzu wannan sai ya kai shekara hamsin nan gaba an gane in kashe shi ɗan shekara talatin kafin a bai da irin shi sai nan da shekara talatin kuna bayyantar wannan to ɓannan fa da aka yi kenan shi yasa irin waɗannan rarrabuwan da ake haifarwa cikin al'umma abin da yake haifarwa kenan Allah maɗaukin sarki ya tsere mana imaninmu wa fil hadis ya ba cikin hadisi alhassu alal hijira ana kwadaitar da mu akan yin hijira domin cikin kalmomi guda biyar annabi ya ambata cewa da yin hijira ko to ana kwadaitar da yin hijira min diyarul kufuri ila diyarul islam a bar gidan kafirci a koma gidan musulunci mala ya ce fa innal ladhi ya <clears throat> fi diyarul kuffar domin mutumin da yake rayuwa a ƙasa na kafirai ko a yanki na kafirai la yastati'u an yaqima sha'air al-islam baya iya tsaida sha'air islam duk wata doka da wani tsari na musulunci bai iya tsaye da shi sam kuma a zalika labudda an ya isha zalilan khadi'an malai ce to tare da wannan babu maka malin ku bar wannan abin don Allah ba makawa dole ne ya rayu cikin ƙasƙanci da tozarci inda dai mutum yake barin ƙasan kafirai kun gano wannan da kyau ku ya koma ya zauna a ƙasan da yake na musulunci ba to zai zauna cikin ƙasƙanci da tozarci wal an wa wa himul kafira dole ya rankwafar da kanshi ya bi tsare-tsare da dokoki irin nasu na kafirci abinda kai ci yanzu musulmi sun bi sha'awar su tafi kasan italiya jiyan da ake ɗiban su a mota a jiragen ruwa suna mutuwa amma sun fi sha'awar su je su zauna suna bin dokokin arna kiyaye dokokin allah ba zai yi masa a wajen nan ba amma sun zaɓi su baggaruruwansu na musulunci su je su zauna irin wannan waje na kafirai shi ne mala ya ce dole za su rayu ba su da yanci kuma ba za su yi ɗabbaka duk wani abu na addini ba na barko dai bayan da za a yi su je ƙasashen kafirai suna sa irin wannan hijabu don ba za su bar matansu da irin wannan shigan ba sannan bayan da za a yi ka zauna ana muka ta'alim irin wannan na musulunci ana karantar da kai addini ba zai taɓa wa ƙasan kafirai ba duk wani abin da zai iya zama da damuwa da matsala a bisayen da suka tsara rayuwarsu ko da kuwa ba wai addininsu ba ne rayuwa ne kai ka zo da tsarin addininka da ya karo da wannan ba za su gamsu su karɓi wannan su yadda da shi ba kuna fahimtar wannan da kyau shi sa bai da wani amfani zama ƙasan kakare in ma kana kasuwanci a can ne je ka siyo abin da za ka siyo ka dawo in za ka je ka siyar ne je ka siyar da abin da za ka saida ka dawo sai fa inda kake da daman yin addinin ka ba tare da an tsangwame ka ba to a nan ne kana da daman ka je ka zauna an gane wannan da kyau ko dan dama ai abin da ake so mutum ya zauna shine zauna inda zai yi addini ba tare da tsangwamawa ba Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu malai ce wa fihi alhassu alal jihadi lazi huwa zirwatu sanamil islam yana daga cikin abin da hadisin ya karantar da mu shine kwadaitarwa game da yin jihadi wanda shi jihadi shine zarwatu sanamil islam shine tsororuwan kan musulunci Dan botan nan na saman jinka wanda shi ke rufe ya haɗa alaƙan wannan da wannan ko wannan shine jihadi ku gane wannan daga lokacin da jama'a suka rike jihadi to za su samu izza daga sanda jama'a suke watsi da jihadi za su samu zilla Allah shi kiyaye wa a cikin dai wannan hadisi akwai izzatul islam wal muslimin akwai bayanin izza na musulmi da kuma musulunci wa ila'i kalimatillah da kuma ɗaga kalmar Allah ala sa'ir al'adiyan wafit tafriti fihi ma'ala ya ce amma in aka sake aka yi sakaci game da jihadi wa idha'atihi kuma ka tozarta jihadi hawanul muslimina za a samu tozarci da raunin musulmi wa izlalil a'ada lahum kuma waɗanda suke makiya za su kace-kace da su su rena su kama huwa waƙi'il na kamar yadda abin da ke faruwa ga musulmi kenan munzu farraƙo lokacin sanda suka fara rabuwa kafirai suka rena mu suka mai da mu tattakin banza watarakul jihada suka bar jihadi fi sabilillah suka daina yaƙan maƙiya Allah mun gani li'ila'i kalimatin kalimatillah saboda daga karman Allah tun daga lokacin musulmi suka zama ba cikin musiba bal alal amru bi ba'di ahli dalali kai al'amarin ma ya kai ga wasu waɗanda suke batattu ne an iddul jihada fi sabilillah jihadu talab suna ma cewa wai yanzu jihadi shine neman ilimi wa da'awa. ko kuma tsayuwa wajen karantar da mutane da da'awa wai shine jihadi malam manakhali ce wannan minal udwan yana daga cikin kauce ma hanya da kuma bijire ma Allah fa llahi almushtaki yace mu Allah muke kaima wannan ƙara akan wannan bala'in da muke ciki fa llahi Wafihi, wa fihi a cikin dai abin da muka ɗiba na fa'ida cikin wannan hadisi tahadirun shadidun min mufarakatil jama'a akwai tsoratarwa da jan kunni mai tsanani dangane da rabuwa da jama'a alƙa'ima ala dinil haq wanda waɗannan jama'an suke tsayuwa akan addinin gaskiya fa innal jama'a hiyal haq haɗuwa waje ɗaya wannan shine gaskiya walmutamassikuna bil haqqi humul jama'a waɗanda suke runguma da gaskiya suke kan daidai waɗannan su ake ce ma aljama'a wa in humul aksarun ko da mafi yawancin jama'a sun saba musu inda abin da kuke kan gaskiya ne kuna da dalili da hujja cikin qur'ani da hadisi bisa fahimtar annabi da sahabbai kuma ya dace da fassarar malaman farko ko da kai kaɗai ne ko kai ne jama'a an gano wannan shi yasa Allah madaukakin sarki ya kira annabi Ibrahim da umma jagora ne duk da mutanen zamanin shi sune mafi yawa sun saba mashi Ahmad dan Hanbali ana kiran shi da jama'a a lokacin da mutanen zamanin shi suka saba mai ya tsaya shi kadai da yan tsiraru kuna fahimtar wannan da kyau ku amma yanzu sai ga wasu yan tsiraru sun ware sai su dauko abin da yake na ƙarya ne suke yi sai su dauko irin waɗannan maganganun sai kun gani ku ai kaga waɗancan masu yawa kawo kalle yawa mu yan kaɗan ɗin ne muke kan gaskiya ga mashi donan wahayi ne na shedan ana gane gaskiya ne wane ne ke kan doron alkur'ani da hadisi a bisa fahimtar annabi sahabai ba yawa ko karanci ba an gano wannan da kyau ku ta haka ake gano wannan gaskiya allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mahala ya ce wata ammal hazal alwa'id wata hadid mina sadiqil masduq sallallahu alaihi wa ce ka tsaya ka lura da kyau da wannan alƙawarin azaba da wannan tsoratarwa da ya fito daga bakin mai gaskiya abin gazgatawa manzan Allah da yake cewa faman farakal jama'a duk wanda ya balle ma jama'a shibaran ɗani ɗaya haka kun gane. ɗani ɗaya a ce kabar jama'a sai ce faƙar khala'a ribkatal islamin ra'asihi to wannan ya tobe igiyar musulunci da ya haɗa shi da yan uwan shi daga wuyan shi yana cikinsu yanzu baya ciki illa an raji a sai an dawo da shi ko ya dawo in ko ya zauna a bisa wannan fitan kafan bai tare da al'ummar musulmi sam ya zauna a hadisin kai da jin shi ka san me ma'anan shi haka don fassara hadisin yana faruwa sanda ausu da khazraj suka nemi haka annabi bai ana sarabuwan ba haduwan shine daidai shine wajibi kuma haduwan da suke shi ya taimaka masu wajen fada da makiya duka sanda aka yi sabani a Uhud kuma an ga matsalan da aka fada ma an fahimci wannan daga ran da jama'a suka rabu ko za su sha mamaki kuma Allah madaukin sarki ya nuna mana taimakon shi yana tare da jama'a ne yan zaben da aka yi ma na duniya ba ma addini ba sanda jam'iyyu suka haɗu waje ɗaya suka aiki a tare ba su nasara ba sun yi nasara ƙarara amma a yau ɗan adam bayan da ka iya da allah maɗaukin sarki ce wasu zai sa su a wuta duk yadda ka yi ƙoƙarin <clears throat> ka nuna cewa waɗannan a bar su a sa sa aljanna allah ba zai sa su ba sai sun yi abin da zai sun je wutan nan Allah madaukin sarki ya yi malice inna fi zalika la zikra kun ga cin waɗannan bayanan akwai wa'azi mai shiga jiki liman kana lahu qalbun amma ba ba kowa ne zai ji wannan wa'azin ba sai wanda yake da zuciyar da Allah ya mata albarka aw alqasam'a ko kuma ya tsaya ya natsu ya saurara wa huwa shahidun yana cike da natsuwa a sanda ake karantar da shi shahid zai iya yiwa mutum yana wajen amma an faɗa hankalin shi na wani waje ka tattaro hankalinka duka waje ɗaya ka halarci wannan abu ko da sanda yake faɗin maganan baka nan daga baya ka ji labari kana zaman shahid an gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu mu ya ce kalal mu'allif rahimahullah وحدثنا أبو بكر عبد الله بن أبي داود السجستاني قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المصنى أن محمد بن جعفر حدثهم عن شعبة عن غيلان بن جرير عن زياد بن رباح رياح عن أبي هريرة قال ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa wa sallama annabi ya ce man farakal jama'a duk wanda ya falla ya ware ya falle daga cikin jama'a wa khalafa kuma ya saba ya ƙin biyayya dangane da jagoran wancan jama'a ɗin mata maitatan jahiliya ya mutu a haka to ya yi mutuwa irin na jahiliya Ka ga yanzu musulmi na ta shi ba zai ma kowa biyayya ba shi allah kadai zai ma da'a wannan tsaban hawarijinci ne sai mace ce mun ji ba ya kai ma kowa da'a ba amma yanzu allah zai sauko ne kai mai da'a kun gane saukowa zai ka bi shi kai mai da'a wa za ka yi ma da'a shugaban da yake jagorantanku ku ne da maganan allah ya yanzu wanda yake cewa ba zai mu kowa da'a ba shi fa yana son ai mai me ai mai da'a kuwa salo ne na tawaye kawai kuma haka khawari suka fara ma sayyidina ali duk waɗannan kalmomin sai suka ja wawaye cewa mu ba Allah kawai muke bi shine sanda sayyidina ali aja alqur'ani ya cito to qur'ani ya masu magana a lokacin ne masu koran da ya masu koran na ƙarshe ai kun tuna ku Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu. to sai ce wa mani ummati barraha wa fajiruha duk wanda ya daren mal'ummata ko da na gari ne da na banza ya karo da su ya cutar da su ya mutu a haka to ya yi mutuwan jahiliya wala ya hata shima min mu'miniha kuma yawaye gari duk abin da ke damun mumini cikin wannan al'ummar shi bai damun shi ma'ana bai shiga damuwa sakamakon damuwan 'yan uwan shi muminai wala ya fi ladhi ahadin ahadahu kuma duk wanda ya ma alkawari cikin al'umman nan nawa bai cika wannan alkawarin falaisa min ummati wannan bai daga cin al'ummata kuma man ta hata rayatan ummiyatin duk wanda ya sake aka kashe shi a ƙarƙashin tutan ƙabilanci ya lil asabiya yana fushi idan aka taɓa danginsu ko aka taɓa ƙabilansu ko aka taɓa ƙungiyansu ko aka taɓa gayyansu wa yuqatilu lil asabiya kuma yana faɗa, yana yaƙi domin kare wannan ƙabilancin wa da lil asabiya yana kiran lil asabiyyatin lahu ƙoƙarin kare wannan ƙabilan nasa shine aikin shi au qala li asabiya ko kuma yana faɗa ne saboda ƙabilanci yana rikici saboda ƙabilanci yana gwagwarmaya saboda ƙabilanci mata ya mutu a haka maitatun jahiliya wannan mutuwa da yi mutuwa ne irin na jahiliya wa lafza hadis abi musa malai ce wannan lafazi lafazin hadisi ne na abu musal ash'ari allah maɗaukin sarki ya samu dace to wani hadisi kunji, duk mutumin da ya sake ya jefa kan cikin wancan matsala na rabuwa da rashin damuwa da al'umman musulmi ya shiga matsala ku lura da kyau yana daga abin da ya haifar da matsalolin da yake faruwa a yau a duniya abin da ke damun mutanen nijar za ga 'yan najeriya bai damunsu abin da ke damun 'yan ghana bai damun 'yan kamaru abin da ya damun 'yan chadi bai damun 'yan benin republic din mai haifar da wannan rarraba su da aka yi ne wannan rarrabuwan ku ne allah maɗaukin sarki ya hana duk mutumin da bai fahimci da wannan rabuwan illa ba ne to ya shiga cikin matsala to wannan fa na ƙasashe kenan wannan kuna zaune a ƙasa ɗaya sai waɗannan sai su ware sai su yi ƙungiya waɗancan su ware sai su yi ƙungiya wannan ƙungiyoyin idan ya zama ya raba al'umma akan addini da manufa kungiya zama sharri domin duk abin da zai faru da waɗancan za ga waɗannan baruwansu da shi abin da ya faru da waɗancan za ga waɗannan baruwansu da shi an gano wannan da kyau ku ne kullu hizbin bima ladaihim farihun kowa abin da ke gaban shi kawai dame shi igiyan da ta haɗa ku na farko mai karfi ta musulunci ba ita ke gabansu ba mai ke gabansu shine wannan abin da suka kafa wanda ransu yake so shine abin da ya faru da mutanen samiri da Allah ya ce wa ushribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu Za mu kiyaye waɗannan abubuwa za ga abu ya dame ka amma musulmi dan uwanka shi bai ma dame shi ba in ya ga dama in ya ga dama kuma ya murna ya ji daɗi saboda kawai abin da kake a kai shi kuma ba a kan shi yake ba wannan bata ne ba na wasa ba abin da annabi ya zo ya hana to mutanen jahiliya haka suke to wannan jahiliya ne yanzu ake kokarin a dawo da ita mutanen jahiliya sun rayu a bisa yi ma junansa kazafi da kage da sharri wannan ne yanzu aka dawo da ita cikin al'ummar kuma aka za a yi ta tafiya sai fa waɗanda Allah maɗaukin sarki ya kiyaye Allah shi ce haddasa abu a muhammad bin sa'id ƙala haddasa na muhammadu bin suleiman alluwain ƙala haddasa na muhammad hamadu bin zaidin an ayyub an gailana na jarir an ziyad bin rayahin an abi huraira radiyallahu anhu ƙala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa wa sallama annabi ya ce man kharaja min ta'a duk wanda ya fitan kafa ya tawaye yaƙi yin biyayya ga shugaban musulmi wa farakal jama'a ya fanɗare ga jama'an musulmi mata maitatun jahiliya ya mutu to yayi mutuwa irin na jahiliya Allah maɗaukin sarki ya kiyaye malar rabi ya ce hadisa abi huraira radiyallahu anhu akhrajahu muslim fi sahihihi fil imara wannan hadisi na abu huraira al'imam muslim fitar da shi a cikin littafin shi as sahih a kitabul imara a lamba hadisi na 1848 من طرق مدارها على غيلان بن jarir an abi قيس ziyad bun rayahin an abi huraira radiyallahu an wa ahmad ahmad ma fitar da hadisi a cikin musnad juz'i na biyu shafi na 306 wan sai haka al-imam an-nasa'i ya fitar da shi a juz'i na 8 shafi na 123 lamba hadisi na 4114 wa fi hadisi abi huraira radiyallahu anhu tahzirun min mufaraqatil jama'a a cikin wannan hadisi na abu huraira akwai jan kunnen al'umma kan sita ka tsantsan game da rabuwa a cikin haɗuwan da suke na jama'a wal khuruji an ta'a da kuma ƙin yin biyayya da yin tawaye wa fi anna man fa'ala zalika a ci wannan hadisi mun fa'idanti da duk wanda ya sake irin wannan fitan kafa wa mata ya mutu akan haka fa maitatun jahiliya wannan mutuwa ne na jahiliya ma'ana wannan ko ranar kiyama da su zai tashi ba cikin wannan al'umman sam saboda ya ɗauko ɗabi'a irin nasu wanda annabi ya rusa a cikin tafiyar shi to cin da ya goyi baya ya gamsi ya wannan to za a ɗauke shi a haɗa shi da su can shi ke na sauka lafiya wafihi an na rak wal khuruji an ta'a min khisali halin jahiliya malai ce a cikin wannan hadisi mun fahimci haifar da rabuwa da saɓani da tawaye da ƙin yin biyayya wannan yana daga cikin hanya da ɗabi'u da al'ada na mutanen jahiliya da kuma a yau za ga shi ne kambin da matasa suke kafa ma kansu har ma suke birge wawaye su ba za su yi ma kowa biyayya ba an fahimci wannan da kyau ku su za su yi iskanci ne su mai da al'umma kawai zama battalun al'umma ba su da tsari al'umma ba su da saiti al'umma ba su da mukoma ba su da wani abin da suka ta sama gaba wanda suke son su cimma na addini da rayuwa kowa kawai zauna fauza kawai a yi tafiya kawai irin na dabbobin dawa wannan zai cin addini jama'a allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu wafihi bale ce har ila yau a cikin wannan ya anna man kharaja ala ka kashe ka kashe mana